studio Kalangu. kuce kuke sauraro daga nan babban birnin Yame muna da karfe biyar da minti talatin cip cip cip. Jama'a barkamu da wannan lokaci ma Gungudan ta nike muku sallama ga labarun namu da harshen Hausa. a cikin shirin za ku ji da shugaban ƙasa isu muhammadu a yau da saye ne a hukumce ya karɓi babban sabon asibitin da aka gina a birnin yame osha ta wallafa bayanin yadda al'umuran wato rayuwa a cikin yankin difa suke za ku ji mu ɗauke da cikakken bayani za ku ji mu da bayani bisa kan zagayowar sallar na nakasassu wadda aka gudanar ranar 31 ga watan yuli A cikin shirinmu na musamman na maraicen yau za ku ji bayani akan sallar dasa itace. Masu sauraro a yanzu kuma ga labarun bi da bi. A yau da sahe ne a hukumce shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya karbi sabon ginin babbar asibitin Yame. An ƙaddamar da bukin ne tare da halartar wakilin ƙasar China a Niger da kuma mambobin gwamnati daga yattattun mutane da dama. Nafisa Adamu ta shirya mana rahoton wanda Mumutari Muhammadu ya fassara muna kamar haka. A cikin kaɗe-kaɗe na farin ciki ne shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya ƙaddamar da buɗe katafariyar asibitin nan ta birnin mai wacce aka gina a ƙarƙashin haɗin gwiwar ƙasar China da ƙasar Nijar wacce take da yawan gadaje marasa lafiya 500 tare da kayan aiki na zamani da zai share hawayen duka waɗansu matsaloli na kula da kiwon lafiya a Nijar. A cewar ministan kiwon lafiya wannan asibitin a mataki na farko za ta kula da marasa lafiya ne da ke fama da hawan jini da dai sauran cututtuka kafin daga baya ta fara kula da sauran marasa lafiya da ke fama da waɗansu cututtuka. Ɗimbin jama'a ne suka hallara wajen buɗe asibitin inda suke nuna farin cikinsu kuma sun yi fatan wannan asibitin za ta yi amfani ga al'ummar Nijar. a gaida mutari muhammadu bayan ya karbi asibitin shugaban kasa isu muhammadu ya yi wa 'yan jarida bayani kuma kamar haka alhamdulillah kasa aka ce lahiya uwar jiki ko to wannan aiki da an kai tare da sawa jari na abin abokanmu na kasar china sai mu ce alhamdulillah domin eh, wannan likita da an ka da mun bikin buɗa shi yau wannan rana ne mafi girma a duka afirka ta yamma likita ne wanda ke iya ɗaukar kamar yan malati wajen 500 akwai gado 500 kuma an sa kuɗi an yi amfani da kuɗi a cikin wannan aiki wajen kuɗin sefa miliyar 44 to kun gani lalle wannan aiki aiki ne na a zo a gani ya kamata mu isar da babban mu wajen abokanmu na ƙasar china da suka sa hannu aka samu aka kammala wannan aiki wanda za a yi amfani 'yan ƙasar niger mutanen yame 'yan ƙasar niger gaba daya sai ma in ce kai 'yan ƙasashen afirka ta yamma gaba daya. shugaban kasa kenai su mamadu a bayanin da yama 'yan jarida Dangance da yakin da Nijar take da 'yan Boko Haram ƙasar Morocco za ta tallafa ma Niger labari ne wanda jaridu da dama suka wallafa tun shigar wannan sati. Harabar wakilin ƙasar Morocco a Niger ya bayyana cewa cikin 'yan kwanakin nan ne za a bayar da tallafin ga fasarar rahoton da Mutari Muhammadu ya haɗa mana. Ƙasar Morocco ta yanke shawarar tsunduma gadan-gadan domin yaƙar ƙungiyar Boko Haram ta hanyar baiwa ƙasar Nijar tallafin kayan yaƙi na soja da za a saka wajen yaƙar ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda jaridar Le Monde ta Roito. Wannan tallafin kayan yaƙi na soja daga ƙasar Morocco yana zuwa ne kafin tambaya na neman shiga a cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka. Yanzu haka dai waɗannan kayayyakin soja suna bisa hanyar hanyar shiga a hannun magabatan ƙasar Nijar. A wannan ne karo na farko da ƙasar Morocco ta tallafawa wata ƙasar Afirka da kayan yaƙi na soja domin yaƙi da ta'addanci. Ko a shekara sha hudu dai ƙasar Morocco ta horar da sojojin ƙasar Mali biyu wajen dabarar yaƙar ta'addanci kamar yadda jakadan ƙasar Morocco a Nijar ya bayyana kuma ya ce nan da kwanaki masu zuwa zai bayyana a gaban manema labarai akan one number two. a gaida mutari Muhammadu. Albarkacin girkin yanar gizo ta hanyoyi kamar zangon Twitter, wato duk mai amfani da shi zai iya aikar da sako ba tare da ya kashe kukubu ba. Labarin kuma zai yaɗu fadin duniya take yanke. Yaya ake shiga zangon Twitter? Rahilatu Sumana ta horoto muna da bayanin mu saurara. Twitter wata kafar sada zumunta ce kamar sauran kafafen sada zumunta na zamani irin su su facebook da dai sauransu da suka ci gaba a ƙasashen turai waɗanda cikinsa za ka iya tuntuɓar abokanin mu'amala wajen yin musanyar bayanai da labarurka ta hanyar wasiƙu aƙalla arba'in. sai dai mutum baya iya shiga a kafar twitter ba tare da ya buɗe sashensu ba wanda zai samu abokanin hulɗa da suke iya musanyar wasiƙu da kuma shafin labarurka abinda duniya ke ciki wanda mutum yana iya iya bayyana ra'ayoyinsa ga abokanin mu'amalarsa. Wannan wata hanya ce ta sadarwa ta fannin ci gaba a fasahar zamani. Gaida Mutari Muhammadu da Rahila Sumana. albarkacin zagayowar sallar nakasassu da ake sallacewa kowace ranar 31 ga watan Yuli, wadda aka gudanar a shekaran jiya a jajibir ɗin shiga yanayin ci gaba mai ɗorewa menene ya sawaka a kan wannan rana wani irin ci gaba ne aka samu sai mu saurari bayanin da kwando zarumai daraktan harabar ministan al'umma ya yi a kai. Sallar wannan shekara mu mayar da hankali ne bisa kan yarjejeniyar baiwa jama'a masu fama da matsalar nakasa 'yancinsu. Sannan kuma za mu mayar da hankali bisa kan waɗansu hanyoyi goma sha bakwai na rayuwar yau da kullum waɗanda tara daga cikinsu suna magana ne bisa 'yancin nakasassu. A fannin ci gaba a iya cewa an samu ci gaba wajen ba mu mu kashi biyar cikin ɗari a cikin duka fannin ɗaukar ma'aikatan gwamnati. gwamnati abinda ya ba mu damar yanzu haka muna da nakasassu 425 da aka ɗauka a cikin aikin gwamnati muna da cibiya da ke tallafawa nakasassu da ke ƙarƙashin ofishin ministan al'umma amma sai dai har yanzu akwai saurari na akaba wajen faɗakar da nakasassu akan sanin yancin su da kuma canza halaye da kuma amfana da abin da gwamnati take keɓewa domin amfanin duka fassarar bayanin kwando zarumai daraktan harabar ministan al'umma kuka saurara wani hatsarin mota ya afku a jiya gabanin marece bisa hanyar kance zuwa taketa a cikin yankin da magaram mutum hudu ne suka rasa rayukansu shida kuma suka ji mummunan ciwo kamar yadda wato magatakardan sandika na transport in zandar ya faɗa cewa da wata mota ke ɗauke da mutane ta yi karo da moto a yayin da mai moton yake neman kaucewa wannan motar da ke tsaye wa'anda suka ji rauni an kai su a babbar asibitin domin a musu magani haka zalika a jiya din kuma a kimanin kilomita goma shiga da magaram daga yamma wani hatsarin mota ya abku inda mota biyu dauke da mutane suka yi karo tsakanin su wasu daga cikin mutanen sun ji rauni ba mai kamari ba Allah ya kiyaye amin. A maraɗi jiya ne aka ƙaddamar da bikin buɗa Furojen Kawu P. Care mai ba da fifito na ingantar da wato iruruwa musamman ma ga irin wake manufar furojen shine girka irin wake da kwari ba za su addaba ba wanda kuma ke iya jimiri ga halin yanayi dr isu hassan ɗaya daga shugabannin furojen ya yi ma muhammad mamman bayani kamar haka si vous Idan kuka duba ƙasar Nijar ita ce ƙasa ta biyu da ta fi yawan noman wake a ƙasashen Afirka ta yamma, duka da yake a wani lokaci takan zuwa a mataki na uku. Babbar sana'a ce mai matuƙar muhimmanci, haka kuma wake kamar yadda ake cewa ana iya cinsa. kuma ana iya sayar da shi. Wake dai abinci ne da ke da matuƙar sinadarai da ke da amfani ga jikin ɗan adam wanda ake wa lakabi da naman talakawa. Amma duka da haka muna da matsalar noman wake a ƙasar Nijar da ma a ƙasashen Afirka ta yamma a jimilce. Bayanin Dr. Yusufu Hassan na projen ne kuka saurara. Wata tawaga na kwamitin ƙasa mai kula da shirye-shiryen Agadas Sokni ta kasance tun jiya a garin Agadas domin ziyarta wuraren da aka ƙayyade domin gudanar da al'amuran sallar 12 Desambar ta shekara 2016 Agadas Sokni. Wakilinmu na Agadas Musa Mamman ya aiko muna da rahoto kamar haka. Tawagar ta ziyarci babban aikin nan ne wanda tuni aka soma na babban gidan nan da ake kula da raya al'adu wanda ake ginawa da kuma ayyukan waɗansu famfuna na murtsatse biyu a garin tudu da dai sauransu. A wannan ziyarar masu kula da aikin sun yi wa minista tare da tawagarsa bayani dalla-dalla yadda ayyukan suke gudana. Tawagar dai ta ziyarci sassa daban-daban. Akwai waɗansu jerin ziyarce-ziyarce da tawagar za ta gudanar ranar Laraba da kuma alhamis mai zuwa inda daga karshe za su gudanar da raskuna abinda suka gani wa idanuwansu a wajen wannan ziyarar To madalla a gaida mutari Muhammadu kuma abin da ya sauka kenan a cikin labarun namu amma ku bi mu nan kaɗan. Sauraron shirye shiryen Istiduwa Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai a gyara zama kuma a saurari shirin namu na musamman. Yau shekaru talatin kenan da aka girka sallar dasa itace a kowace ranar uku ga watan Ogista inda kowane ɗan Nijar ake buƙatarsa da ya dasa ice guda ya kuma kula da shi. Amma yau wuraren da aka shubka itacen rishin kulawa ya sa kamar an shubka dusa. Musa San ya shirya muna da wannan shiri. Uku ga watan Agusta na kowace shekara ɗimbin itatuwa ne ake shukawa a cikin sassa daban-daban na faɗin ƙasar Nijar. Misali unguwar Cité de la Renaissance da ke nan birnin Yamai da aka shuka itatuwa a shekara da goma ɗaya. Sai dai akwai matsalar rashin kula da itatuwan bayan an shuka su abin da ke sanya waɗansu itatuwa su kasa miƙewa dalilin rashin kulawa da su. Adamu Mamudu ɗan kasuwa ne a unguwar ya shaida rashin rashin kula da itatuwan bayan an shuka su Bayan an shuka itatuwa a lokacin baya, muna ganin motar ruwa suna zuwa suna bayar da ruwan. Lalle kuwa shayar da itatuwan ruwa bai isa, domin idan ana son itatuwa su girma to sai an kula da su. Kuma kun ganin ƙasa ke akwai. Da zarar iska ya zo yana rufe ramen. Ko an bai wa itacen ruwa bai yiwuwa su girma sai su mutu. Sai dai mu da muke ɓangaren hanya inda muke sana'ar mu muna kula da itatuwan da aka shuka. Idan ka duba nan duka haka wuraren da ke akwai inda aka shuka itatuwan suna kula da su kuma duk sun girma. Sai dai waɗansu 'yan ƙasa suna kula da itatuwan da aka shuka ko a bakin ƙofar gidajensu ko kuma a wajen aikinsu kamar Bubakar Hassan ɗan kasuwa a unguwar Cité de la Renaissance inda yake kula da iccen da aka shuka da ke kusa da wurin sana'ar tasa. Motar da ake kawowa domin baiwa itatuwar ruwa a da sai muka ga yanzu ba ta zauwa. Mu a waɗansu famfuna na mutane ne muke ɗauko ruwa domin mu baiwa itatuwar ruwa domin su girma. Sai dai muka ga motocin ban ruwan da suke zauwa kula da itatuwan ba sa zauwa kwata-kwata. Mu kuma ba mu iya ba su ruwa koyaushe da ba aikinmu ba ne. Amma sai dai muna iya ƙoƙarinmu na ba su ruwa tun da muna yi ne saboda saboda Allah. A shekara alif tara da saba'in da biyar ne aka mayar da sallar samun 'yancin kai na uku ga watan Agusta zuwa sallar da shan itatuwa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa sai ni kunci. To a shekara alif tara da tamanin da hudu ne bayan wani guri da aka saka a gaba a maraɗi domin yaƙi da gurgusuwar hamada. Don a lokacin kawo yanzu ɗimbin itatuwa ne aka shuka a cikin cikin faɗin ƙasar Nijar, sai dai da yawan itatuwa sun mutu saboda rashin kulawa. Da kuma wanga rahoton ne muka zo ƙarshen shirin namu da harshen Hausa, yanzu an jima kaɗan za ku tarbi Musa Hassan a cikin labarun da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum.